Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka da fatan kuna lafiya. Don Allah a tambaya mana masana tsaro. Shin wai menene tasirin ɗauko sojojin haya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasar domin samar da tsaro tare da yaƙar 'yan ta'adda? Anya, ba baiwa wasu ne sirrin ƙasa ba? anya ba gazawa ce ga ƙasa ba? Sannan wace ƙasa ce ke samar da ire-iren waɗannan sojojin hayar? Sannan a wace ƙasa ce a duniya sojojin haya suka taɓa samar da zaman lafiya? Masu tambaya Comrade Murtala Abubakar Sokoto da Hassan Muhammad Binanci Sokoto da kuma Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi Shagari jihar Sokoto. To idan su Comrade Murtala Abubakar Sokoto na saurare, ga amsar jerin tambayoyinku wanda babban wakilin muryar Amurka a bangaren tsaro Hassan Maina Kaina ya samo daga Group Captain Sadiq Garba Shehu Murabus. Yanzu dai bari in za ku ɗa gefe Hassan Maina Kaina gare ka. Masu sauraro a yanzu haka ina tare da ƙwararre kan sha'anin tsaro kuma hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman Najeriya wato Group Captain Sadiq Garba Shehu wanda mai bincike ne sosai akan sha'anin tsaro a matakin ƙasa da ƙasa. Ranka daɗe ko za ka ba mu tarihin salsalar sojojin haya? Sannan menene tarihin amfani da sojin haya a nan Afrika? Masu tarihi suna cewa aikin sojan haya da aikin kilakanci suna cikin sana'o'i wanda suka fi tsufa a tarihin ɗan adam. Tun lokacin mulukiya wato lokacin da ba gwamnatoci sai sarakuna suke suke mulki akan samu mutane waɗanda yake sun yi suna a wajen yaƙi. saboda kuma sun suna a wajen yakin nan su sai suka zama kowane sarki in yana da yaki zai iya ɗaukan waɗannan mutanen aiki su je su yi mushi yaki in sun gama kuma sai su ƙara komawa su nemi wani sarkin wanda zai musu to ka ji abin da ya taso da tarihin sojan haya kenan tun a cikin lokacin mulukiya amma na biyu sai mu koma kuma mu ga shi kuma meye tarihin eh, amfani da sojan haya a san afirka to sunan sojan haya ya yi kauri ne tun lokacin yakin neman 'yancin kai da aka yi a angola zimbabwe south africa da rhodesia wanda ake kira zimbabwe yanzu wato a wannan lokaci ƙasashen ingila da ƙasashen portugal wanda yake su ne suke mulkin waɗannan ƙasashen su a lokacin ba su da isassun mutane da za su ɗauki 'yan ƙasan portugal ko 'yan ƙasan america ko 'yan ƙasan ingila su je su yi musu yaƙi a wannan rhodesia ɗin ko kuma south africa ko angola so abin da suke yi sai su nemi sojojin haya su kai su sojojin haya ne yawanci suka kula da ayyukan da turawa suke yi a waɗannan ƙasashe to a afirka saboda wannan tarihi cewa turawan mulkin mallaka ne suke kawo sojojin haya sai ya zama dama an tashi da kyamar sojojin haya saboda za ka tunawa a wurin alif da da tara saba'in. ƙungiyar ƙasashen Afirka OAU kafin ta zama African Union ita ta fara fito da doka inda ta hana kasashe su yi amfani da sojojin haya fito ba saboda komai ba saboda a lokacin sojan haya an alakanta shi da turawan mulkin mallaka da suke so su su kare eh, ma'aikatunsu da mutanensu da suke kasashen afirka wanda ba su samu mulki ba inda ya samu bakin suna kenan wanda yake har yanzu ma wannan dokan ta hana amfani da sojan haya tana nan don kasashen afirka ba su kashe ta ba to amma kuma da duniya ta zo ta canza sai shi wannan aiki na sojan haya ya zo ya sake samun wani sabon fuska me ya sabon fuska ƙasashe kamar amerika waɗanda yake suna ɗaukan duniyan ma gaba ɗaya tasu ne a sha'anin siyasansu na amerika alal misali kaga jama'a suna iya cewa me zai sa amerika ta ɗauki sojoji 'yan amerika ta kai su wata ƙasa wanda ba amerika bane a je ana kashe su to su a wannan ƙasashen ra'ayin jama'a yana sa gwamnati canza ra'ayinta ko kuma ta canza yadda za ta yi wani abu so idan amerika tana da wani ƙasa da take so je ta yaƙi maimakon ta tura 'yan ƙasan ta farin fata su je ko su mutu ko a kama su kamar yadda aka samu a somalia sai su ɗauki waɗannan sojojin haya amma sai aka zo aka canza musu suna kamar yadda dai wanzami na da yanzu ya koma yana canza aikin shi haka su ma suka canza maimakon ɗaya ɗaya ɗaya sai aka samu wannan sojojin hayan yanzu suna kafa kamfani saboda a ba abin kamar zan ce me a canza mu kanzo suna suna kafa kamfanoni wanda yake su waɗannan ƙasashen suna da wani abu da suke so su yi a ɓoye ko a sirri wanda yake ba sa son su sa 'yan ƙasar su a cikin wani aibi sai su ɗauki waɗannan mutanen su kuma 'yan jari hujja ne su ba su da ƙasa duk wata ƙasa da ta ɗauke su za ta biya su za su je su yi mata aiki za ka yi mamaki kasancewa yakin da aka yi a iraq wanda amerika ta yi yawancin mutanen da ta yi amfani da su ba sojojinta bane na kanta ne sojojin haya ne da ta ɗauko kuma a ciki za ka samu mutane daga ƙasashe da yawa suna da kamfanoni za ka je ne a ɗauke ka aiki to kaga daga nan sai aka fara samun wannan sabon salon wanda yake sojan haya na ɗaiɗai da ɗaiɗai wanda aka fara tun lokacin mulukiya yanzu ana maganan kamfanoni ne wanda suka zauna da sunansu sai a ɗauke su aiki wani lokaci aikin kuma kala-kala ne na yaƙi kaga akwai wanda aiki ne tsagwaron yaƙin za a yi akwai wanda kuma za su ba su ko dinga ɗaukar musu safara ta jiragen sama ne abin da mutane ba sani ba yawancin manyan-manyan ƙasashen nan yanzu idan yaƙi ya kama saboda kawo alim sa ba da america idan yaƙi ya zama a wani wuri can daban ko a wani mali ne ko wani abin nan za su tura nasu sojojin amma kuma za su yi amfani da yawa nan abin da ya faru a iraq kenan abin da ma ya faru a afghanistan kenan duk inda amerika take yaki ba a kasanta ba zaka tarar cewa tana amfani da sojojin haya to amerika ita ce ta yi nisa isa su suke da kamfanonin wannan sojojin haya amma an samu labarin cewa rasha ma tana da wani wagner group su kuma da america ka ji ana maganan executive outcome kaga sun yi amfani da su ma a liberia sun yi amfani da su a sierra leone a rubutance america ne take ba da wannan you know, wannan tallafi na yakin da aka eh, a somalia ko a sierra leone ko a liberia amma sojojin haya ne suke ɗauka to ana ta cewar tsohon shugaban najeriya ma ya yi amfani da sojin haya wato dr goodluck jonathan domin yaki da boko haram ana dab da za a yi zaɓe wani ƙarin bayani za ka mana akan haka sannan kuma kwalliya na biyan kuɗin sabulu idan aka yi amfani da sojan hayan nan? Sai mu koma a lokacin da shi eh, tsohon shugaban ƙasa Jonathan ya kawo shi ma kaga sojojin haya ne aka ɗauko asalinsu 'yan abin 'yan ƙasan Afirka ta kudu ne. aka ɗauko su kuma waɗannan mutanen wannan kamfanin ma da aka ɗauko the same company ne da ya aiki a Sierra Leone a Liberia shine ya canza suna babban shi dan mai yaƙin ya sake kafa wani kamfani wannan kamfanin ne aka ɗauko su magana su magana ce ta kuɗi ba za su zo su yi faɗa ne saboda suna kishin ƙasan ka ba ku suna a'a ka biya su kuɗi amma kuma a maganan gaskiya kwalliya tana biyan kuɗin sabulu in suka yi abu na amma kamar dole of course mutum ya zo zai maka yaƙi ai dole a wasu sirrinka dole ya sani to za kuma kasashe su kuma da suke daukan su sun san da wannan zai yi cewa a je a musu eh, leƙen asiri su kai kuma sai ka kafa dokokin da zaka zaka yi amfani da su so a takaice dai abin da nake cewa shine amfani da waɗannan sojojin haya tun daga lokacin mulukiya har yanzu ya ci gaba abin da ya canza shine maimakon ɗaiɗaiku a ɗauke su aiki yanzu kamfanoni suke kafawa akwai 'yan haya da zaka ɗauka in kana da yaƙi zo su maka yaƙi kamar yadda muka gani ah, lokacin mulkin jonathan wanda yake kuma shi kuma shugaban ƙasa na yanzu bai yadda da wannan ba sannan an yi tambaya akan cewa a ina suka kawo zaman lafiya to in ka ce zaman lafiya wannan watan tambaya tana da ɗan sarƙaƙi saboda me yawanci kamar yadda na ce maka ala misali ingila tana da wani kamfani da ke haka diamond a wata ƙasa can suna son aje a kare wannan mutanen ba za su ɗauki sojoji farin fata 'yan amerika su kai ba da 'yan amerika za su yi za su yi za su akan wannan sai su ɗauki wannan sojan haya su je su tsaya ma wannan kamfanin ko kamfanin mai ne ko meye su tabbatar cewa sun tatsa abin da za su tatsa so ba wai wani lokaci ba maganar zaman lafiya ba ne wani lokaci sha'ani ne na neman kuɗi za su je su yi wannan aikin amma kuma idan ya koma kamar ala misali da aka je eh, kaga yanzu ka je ka karanta tarihin yakin da aka yi a Sierra Leone Ingila za su ce maka sun je wurin sun taimaka Amerika za su taimaka maka amma ba sojojin suka kai ba wannan sojojin hanyar suka kai to idan aka samu nasara zai fito a cikin a tarihin ce cewa Ingila ko Amerika ta taimaka an kawo an kawo zaman lafiya to idan aka samu biyan bukata akwai kuma inda ake samun biyan bukata ita wannan kasa ba za ta fito ta ce ai sojojin haya ta kai ba a'a a rubuce abin zai fito a tarihi shine america ta taimaka a somalia ta taimaka a sierra leone ta taimaka a liberia an samu zaman lafiya wato tsohuwar sana'a ce amma ta canza wanda yake yanzu kaga a turance ma an ji ana so ma a daina amfani da wannan sunan masinari yanzu sai a ce maka private security company wato kamfani mai zaman kanshi wanda yake aikin tsaro sun fi son a kira su wannan sunan maimakon sojan haya wanda yake na ce maka tun a tarihin uh, mulkin mallaka a kasashe kamar su angola don aka ce dan sojan haya ana mushi wani kallo har yanzu akwai wannan treaty din na, organization for african unity wanda ya ce su kasashen afirka sun hana ma kansu amfani da wannan abu amma daga wannan lokacin da aka yi wannan treaty din kasashen afirka da yawa har yanzu da yake maka magana suna amfani da waɗannan sojan haya amma da sunan kamfani mai zaman kanshi mai aikin tsaro kaftin ko ya cewar a ina ne sojojin haya suka taɓa aiki har suka samar da zaman lafiya sannan a ƙarshe waɗanne ƙasashe ne suka fi yin fice wurin samar da sojojin haya a duniya a ƙasashen da suka yi suna a bada kamfanoni na sojan haya kaga za ka iya kirga amerika suna da kamfanoni da yawa don doka ta ba da dama a kafa waɗannan kamfanonin sannan za ka yi maganan south africa afirka ta kudu su ma suna da wannan kamfanonin ka kamar waɗanda suka zo suka taya gwamnatin jonathan daidai lokacin zaɓe ne daga south africa ka ɗauko su sannan a yanzu su ma kwana-kwanan nan rasha su ma suna da wani wagner group wanda shi ma yana wannan aikin sannan eh, ƙasashen da suka tarwatse ƙarƙashin rasha ta da kamar su ukraine nan da sauransu saboda tattalin arzikinsu suna da makamai suna kuma da sojoji kaga kamar kamar kuma wato lokaci haɗaka ake samu kaga zan sake dawowa najeriya kamfanin da aka kawo da south africa ya zo ya aiki ya yi ma aiki ma gwamnatin jonathan a ciki za ka samu 'yan ukraine a ciki za ka samu dai mutane da kasashe da yawa kamfanin yana wa an kafa shi a na kasa ne amma an saka tashi su ma za su nemo su ne su ɗauke su saboda ba kamfani ne a tsaye ba in aiki ne ya samu kamar yadda za ka je ne kana so kai gini a nan abuja ka zagaya ka je ka ga ga mai filasta nan ga mai ga electrician ka ɗauko suka tafi to su ma haka suke harɗa mutane ba ruwansu kamar yadda na ce da maganan kasa su magana ne na ka ba su kuɗi su yi maka aiki amma kuma a maganan gaskiya suna zama mutane ne wanda yake idan aka basu aikin suna yi saboda dama ai in ba sa yi din ba za a neme su ba kaga alal misali da suka suka yi ma suka gwamnatin Jonathan aiki kaga ai har har wani bidiyo suka yi wanda ya nuna nasarar da suka ci a cikin kwanaki 100 ina jin da suka zo suna wannan yaki To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Group Captain Salif Garba Shehu Murabus mai ansa mana tambayoyin da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina. Ni Ibrahim Kaɗa Garba ke cewa sai makon gobe.